ta yau bakwancin wa muka samu a dandali sunana dr fatima muhammad ba mu labarin kya ta gaisa na je wannan federal government college staff school daga nan nayi a nan primary school ina kano daga nan nayi graduating daga primary school sai na tafi secondary school a st louis secondary school na gama na je na yi studying medicine a abu zaria kina gama wa kika samu um, gurbin karatu a jami'a eh ina gamawa ke fuskanci matsalar an yi jan ba a ci ba da sauransu a gaskiya ban samu wannan matsalar ba ki ce ke sa'a ce da ke to a nan fannin dai gaskiya na yi sa'a to dama um, medicine ne abinda kika so ki yi a rayuwa gaskiya tun ina yarinya shi na su in karanta kuma kina kika samu gurbin karatu a cikin ikon Allah ba to a bamu labarin rayuwa a makaranta a matsayin ki na mace da take karantar aikin likitanci gaskiya tukunna dai mu ce gaskiya ba wai it was easy ba ne ba gaskiya dama rayuwa ko komai kana fuskantar matsaloli mm-hmm. na ɗaya dai ba ni ba a nan kano ne karatu ba a zariya ne saboda haka ɗaya daga cikin matsalolin da na samu gaskiya sai na ga duda denan zariya ce ta yi min nisa daga gida yauwa don ni na fi so a ce ina kusa da gida mm. so that was ɗaya daga cikin matsalolin gaskiya da na samu to banda nan dai kuma matsalolin karatu dai dai wahalar karatu dai da sauransu yadda dai normal dai kowa zai yi going through dai in yana karatu to dai su din ne dai in aka ce wahala wace irin wahala wahalar karatu daga wajen malamai koko darussan ne suka yi tsauri ko menene eh to da wannan dan wannan akwai ba za a ce malaman suna da matsala ba tunda dai daidai gwargwado za su yi kokarin su to amma dai kuma wurin karatun shi kan shi karatun yana da yawa saboda shi kan shi karatun da zaka yi yana da yawa to in ka hada wannan da su zuwa lectures sai ka ga cewa time din ma da kake da bai ishe ka kai covering abin da kake so ba to zaka je lectures maybe from safe zuwa kaman wani sa'in har karfe shida eh, amma dai za ka dan samu break dai tsakani mm. amma misali kamar da safe usually za ku je lectures da yamma ana practicals to kuma still a ciki din still sai ka samu lokaci ka yi karatu saboda test da zai zo saboda jarabawa da za ta zo kuma dai irin wa'annan matsalolin gaskiya to bayan an kammala ina labarin aiki labarin aiki to dama mu da ke namu field din in ka gama za ka yi housemanship a ina aka yi so da na gama sai na yi housemanship dina a nan asibitin malam aminu kano a nan kano hmm. to da na gama daga nan sai na zo nan asibitin na zo nan clinic din bayero university a nan na yi service hmm. to kuma a cikin ikon Allah da na gama service sai na samu aiki so kawai sai na zauna a nan din har yanzu ina nan to ga kin mace kuma dai har yanzu ma ya ake ake da ɗalibai ga sunan dai daidai gwargwado dai eto eh ba ba wani abu bane ba ai just is just kamar normal duk abin da zaka yi a rayuwa ko ba aiki bane ko a wani fannin rayuwa duk abin da kake yi ma ko kowane irin aiki ne zaka fuskanci mutane kala-kala mm-hmm. ko ba haka ba akwai waɗanda za su zo za su zama da respectful haka su baka girman ka su kuma mutunta ka kuma still akwai waɗanda dai za su zo dai su yi akan samu gaskiya mm-hmm. in aka sami ire idan su ake yi hakuri ake yi da su ya za a yi to akwai akan yawan ce eh, likitoci da nurses ba sa jituwa mu dai gaskiya ba mu da ni to the best of my knowledge wannan problem din does not exist kawai dai yadda dai ko ina za a yi aiki ya danganta ya danganta ko ina za a yi aiki ya danganta da halin mutalayyar mutanen da suke aiki tare so it's a personal abu gaskiya in kai kana da wani hali da zai hana ka jituwa da wani ba wai lallai tsakanin doctors and nurses ba tsakanin kowa ma za a iya samun haka ko a cikin gida ko dan uwanka ne in halin ku ya saba yawa ko kuma mutum na abin da baka so hmm. eh so it's just the same da kowane irin ko aikin banki za ka yi kowane irin aiki dai so relationship ɗinka da ma'aikata an baki damar yin aiki um, sosai maza ba sa ɗan tauye ku a gaskiya ba mu da wannan matsalar anan to shi irin shawara ki ba mata musamman matasa to shawarar da zan ba su dai shine su yi kokari su karatun nan gaskiya yana da amfani ilimin nan yana da amfani don ko baka yi aiki ba the fact that ka yi karatun nan kana da certain akwai certain advantages da kake da shi azumace ko ba haka ba ko baka yi aiki ba ko a gida kake zaune ko tarbiyyar 'ya'yanka yawa zai amfani ka ko a wurin tarbiyyar 'ya'yanka ko a hanyar da za ka bi ka tafi da rayuwarka kuma ka zama zamanto kai ma yiwa current ka san abin da ke faruwa a duniya yadda dai ko ina ka je dai ko ba komai in zuwa wani wuri ya kama ka ka shiga cikin mutane at least za ka iya kofin kai ma a tafi tare da kai amma ba wai ka je a ce kai komai ake yi ma baka sani ba komai aka faɗa baka gane ba problem ne gaskiya baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.